daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na dare. Zango na uku na karshe a wannan ranar ta Lahadi. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da kamar kullum da farko akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labaran. Daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau da ke yin sharhi ko kuma yake haska fitar da sakan wasu batutuwa da suka dau hankali a duniyar nan musamman a yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan su kuma akwai madauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare shiri wanda ya sa baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum amma kuma a kowane ƙarshen mako kukan isar da sakonninku na sare zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to waɗannan su ne shirin abubuwan da zamu kawo muku da Allah nan da an daki koki masu zuwa zamu somawa ne da labaran duniya da dumudumin su To masu sauraro da fatan an yi ne lafiya jerin shirin da muke ɗauki da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa adadin Falastina wanda suka yi shahada a hararin Isra'ila ya zarce da biyar. Ƙasar Yemen ta san da harba wani shu'umin makami mai lizami kan Isra'ila. iran na ta ce hararen amurka da birtaniya kan kasar yemen za su kara haifar da rashin tsaro a yankin yammacin asiya Tun ziga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Ma'aikatar lafiya ta Falastinawa ta ce kisan kiyashin da Isra'ila ta yi a zirin Gaza ya yi sanadin mutuwar Falastinawa a 45,805 tare da jikata da 964 tun daga ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023. Ta ce an kashe Falastinawa 88 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, in ji ma'aikatar lafiya ta Falastino a yankin. Haka kuma mutum 208 suka jikata a hararen da sojojin Isra'ila suka kai a sassa daban-daban na Gaza, in ji ma'aikatar. Ma'aikatar ta kuma sake nan da cewa har yanzu akwai gawawwaki da suka makale a ƙarƙashin barragu zangi na gine da kuma gefen tituna. duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya da kuma kungiyoyin kasa da kasa ke isra'ila tana ci gaba da kai wato aikata kisan kiyashi a gaza amma kurin da suka gabata kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato icc ta fitar da samacin kame mata da minister isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan sa gev galan bisa aikata laifukan yaƙi a gaza sai dai isra'ilar ta yi burs da hakan tana mai danganta samacin da babban abin kunya ga kotun hasali ma a cewar ta kyamar yahudawa ne yemen ta tabbatar da sake harba wani makami mai linzami mai gudun tsiya kan isra'ila da yake sanar da hakan birgidiya janar yahya sare kakakir na sojin kasar ya sanar a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin yau lahadi cewa bangaren dakarunsu na makamai masu linzami sun harba makami mai linzami samfarin palestine 2 a tashar wutar lantarki ta orot rabin da ke hadera a yankin gabar tekun mediterranean da isra'ila ta mame matakin ya cimma burin da ake so cikin nasara in shi sare ya kuma da kudurin kasar yemen na tallafawa palestinawa a gaza yana mai bayyana wannan aiki a matsayin wani bangare na addini da'a da kuma hakkin bil'adama na yemen sare ya ci gaba da cewa matakin soji zai ci da kasancewa muddin zai ci gaba da kasancewa muddin aka ci gaba da kaiwa wato gaza hare-hare iran ta yi gargaɗin cewa sabon harin da amurka da kuma burtaniya suka kai kan ƙasar yemen zai ƙara haifar da rashin tsaro da rashin zaman lafiya a yankin yammacin asiya a cikin wata sanarwa da ya fitar yau lahadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail bagai ya yi kakkausar suka kan hararen da sojin ƙawancen suka kai kan ababen more rayuwa a garin sa'ada da ke arewa maso yammacin ƙasar yemen kwanaki kaɗan bayan da suka yi ruwan bama bamabamai ta sama a lardin Hudaida da ke gabar tekun yammacin kasar. maga'i ya ce ya ci gaba da kai har haren soji da Amurka da Burtaniya da gwamnatin Isra'ila ke yi kan kasar Yemen. Ya zama cin zarafi a fili kan 'yancin kan kasar ta Yemen. Ya kara da cewa hararen sun saba wa ka'idodi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma hatsayin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamfanin labaran saba na ƙasar Yemen ya nakalto majiyar ƙasar da ta nemi a sakayi sunanta ta rawaito cewa dakarun ƙawancen sojojin kasashen yamma sun kai harare ta sama guda uku a gabashin birnin sa'ada babban birnin babban birnin lardin a safiyar yau lahadi to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Rannar sojan ƙasar Mali ta sanar a ranar Asabar cewa dakarunta sun kama wani wasu mutum biyu inda ɗaya daga cikinsu jagora ne na wata ƙungiyar ta'addanci a yankin Sahel. randanar sojan ta kuma sanar cewa ta kashe mayakan ƙungiyar ta'addancin da dama a lokacin da ta kai wani samame a arewacin ƙasar. A wata sanarwa da rundunar sojan ta fitar ta bayyana cewa ta kama Muhammad Uld Erkehi wanda aka fi sani da Abu Rakiya da kuma abu hash wanda suka ce shi ne ke jagorantar ƙungiyar sojin na zargin sa da kisa muggan harhare na zalunci a yankunan menaka da gawo da ke arewacin gabashin kasar da kuma harhare kan sojin kasar. rashin tsaro ya yi kamari a mali a shekara ta 2012 inda ya bazu zuwa nijar da kuma burkina faso shugabannin sojin kasar su yanke hulɗa da faransa wacce ita ce ta yi musu mulkin mallaka inda suka karkata zuwa ga kasar rasha suna dai masu zargin kasar ta faransa da goyon bayan ayyukan ta'addanci a yankin da kuma rashin taɓaka komai a yakin da suke yi da ta'addanci tsawon shekaru da dama rundunar majalisar ɗinkin duniya ta wucin gadi a labanan unifil ta yi allah wadai da rushe husumiyar tsaro da sojojin labanan da sojojin isra'ila suka yi da kuma janye shuɗin shinge wanda ya shata layin janyewa tsakanin labanan da kuma isra'ila a cewar wata sanarwa ta unifil karin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin nuna sulur da wata motar rushe gine-gine ta isra'ila tana rushe wani shuɗin shinge da ke nuna layin janyewa tsakanin lebanon da kuma isra'ila a labu ne ta karar cewa motar ta kuma lalata husumiya da sojojin labanon ke amfani da ita wajen sanya ido wacce take dab da wajen da unifil take unifil ta yi allah wadai da lamarin da kakkausar murya inda ta bayyana cewa lalata ƙaddarorin unifil da aka yi musu alama ce ta bayyana alama a bayyane da ginin na rundunar sojin labanan da isra'ila ta yi da gangan kuma kai tsaye wani babban cin zarafi ne ga kuduri mai lamba 1701 da dokokin ƙasa da ƙasa kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 da aka amince da shi a ranar 11 ga watan agustan shekarar 2006 ya yi kira da a dakatar da yakin da ake yi tsakanin ƙungiyar hezbollah da isra'ila da kuma samar da yankin da ba shi da makamai a tsakanin shuɗin layi da kogin litani da ke kudancin lebanon inda sojin lebanon da unifil za su kasance a wajen. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Somarila masu mu bayan labaran duniyar yanzu kuma taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da sharhin bayan labarai. Bayan su muna ɗauke da shirin na kokun sanda san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. daga nan kuma akwai shirin na duniyar mu a yau sai kuma shirin muryoyin masu saurari da haka ne zan cewa da ku a yi sauraro lafiya mu kwana lafiya kuma daga nan birnin tahiran To sarhin namu a yau zai yi magana ne game da yadda kasashen Afirka ke ci gaba da sanar da harba gari da kasar Faransa a alakar su ta soji. matakin baya-bayan nan shine dai na kasashen senegal da kuma ivory coast dukkansu dai kawaye ga kasar ta faransa wacce kuma ta yi musu mulkin mallaka shugaban kasar senegal basir injefa ya sanar cewa za a kawo ƙarshen kasantuwar su dukkan sojojin kasashen waje a kasar daga shekarar nan ta 2025 shugaba basiru ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar sabuwar shekara dama a ranar 28 ga watan nuwamba ya ba da sanarwar cewa dole ne faransa ta rufe sansanonin sojinta a senegal yanzu ya tabbatar da cewa za a yi hakan ne a farkon shekara ta 2025 shugaban kasar ta senegal ya bayyana cewa na umarci ministan sojojin kasar da ya gabatar da wani tsari na haɗin gwiwa a harkokin tsaro da ya shafi kawo ƙarshen zaman sojojin kasashen ƙetare a senegal daga shekarar 2025 ya ce dukkan ƙawayen ƙasarsa za a ɗauke su a matsayin abokan hulɗa a cikin tsarin haɗin gwiwa a watan afrilu ne basiru fahi ya hau karagar mulki a ƙasar ta senegal bisa taken alkawarin samun mulki da kuma kawo ƙarshen dogaro da ƙasashen ƙetare matakin raba gari da sojojin ƙasashen ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da al'umman ƙasashen afirka da dama ke buƙatar ficewar sojojin musamman na faransa bayan da hakan ta wakana a ƙasashen mali burkina faso da kuma niger sai kuma chadi a baya-bayan nan wacce ta sanar da kawo ƙarshen yajin tsaro da ƙasar faransa a yankin sahel to a bangaren shi ma shugaban ƙasar ivory coast alassane ouattara ya sanar da cewa bisa manufar sake tsara sojojin faransa a nahiyar afirka a watan janairu nan za a karbi sansanonin sojin faransa da ke abidjan alasan ouattara ya jaddada cewa za mu iya yin alfahari da sojojinmu waɗanda zamanantar su ta yi tasiri a yanzu a cikin wani yanayi ne kuma muka yanke shawarar shirin ficewar sojin faransa daga ivory coast a tsarin haɗin gwiwa in ji shugaban na ivory coast a jawabinsa na sabuwar shekara don haka a cewarsa sansanin na bima na 43 bataliyar sojin ruwa na Borbue za a mayar da su ga ivory coast daga wannan wata na Janairun shekarar 2025. Kamfanin dalancin labaran AP ya bayar da rahoton cewa za a sanya wa sansanin sunan Janar Watara Thomas Aquinas babban hafsan hafsoshin sojin afirka na farko faransa ta yanke shawarar sake fasalin sojinta afirka bayan korarta daga kasashen sahel uku da ke ƙarshen mulkin soji da ke adawa da paris afirka ta kasance muhimmiyar aminiyar faransa a yammacin afirka tana da soji kusan dubu daya a bataliyar bima ta arba'in da uku. bisa ikirarin da take yi na taimakawa a yakin da ake yi da masu ikirari da sunan jihadi da ke kai har hare a yankin sahel da arewacin wasu kasashe a mashigin tekun gini ko a kwanan baya ma dai hukumomin sojin chadi sun ce kasar faransa ta mika musu sansanin soji na farko a cikin tsarin janye sojojin faransa daga kasar sansanin sojin faransa da ke faya an mika shi ga rundunar sojin kasar ta chadi kasa da wata guda bayan sanarwar da aka yi na dakatar da jirgin soji tsakanin paris da kuma injamena kamar da babban hafsan sojan kasar chadi ya bayyana a cikin wata sanarwa kafofin yada labarai na chadi sun ce jami'an sojojin kasar za su sanar da jama'a game da ficewa daga sansanonin abeshe da injamena a nan gaba dama dai kasar chadi ta bukaci faransa da ta gama janye dakarunta daga kasar kafin ranar 31 ga watan janairun shekarar 2025 bayanai sun ce bangarorin na cigaba da tattaunawa a tsakanin su game da shirin ficewar dakarun na faransa daga chadi a kwanakin da suka gabata ne dai kasar faransa ta fara janye sojojinta daga chadi inda ta fara janye wasu jirgin yakin ta kuma shine matakin farko na mai da kayan aikin sojin faransa da aka jibge a injamena ana da tattaunawa ko faransar za ta shanye sauran dakarunta dubu a kasar ta chadi ko kuma za ta rage su ne kasar ta dai ta kasance ɗaya daga cikin kasashen karshe da faransa ta girke sojoji a yankin bayan da aka kore su daga kasashen nijar mali da kuma burkina faso a wani matakin ba zata ne da gwamnatin kasar chadi ta ɗauka a ranar 28 ga watan nuwamba na shekarar da ta gabata ta sanar da kawo karshen yarjejeniyar tsaro da ta kulla da faransa inda ta bayyana hakan a matsayin wani sauyi ga kasar tare da cewa matakin zai bai wa kasashen afirka damar sake daidaita hulɗar abokantakar su daidai da manufofin kasashen su faransa ta janye jiragen yakinta daga chadi bayan rashin shituwa tsakaninta da hukumomi a chadi cece kuce ya kaure tsakanin kasashen biyu saboda rashin jituwa na bangaren tsaro da diplomasiya ji kafafen watsa labaran faransa majiyoyi daga chadi sun ce sojin faransa sun ki ba da tallafi na sama da kuma bayanan sirri ga mahukuntan chadi a watan oktoba a lokacin da suke fuskantar farmaki daga 'yan ta'addan boko haram in ji kafafen yada labaran faransa kalaman ministan harkokin wajen faransa jean-noel barrot a lokacin da ya ziyarci chadi a ƙarshen watan nuwamba sun ƙara takaicin in shi rahotanni rahotannin sun ce barot ya bada shawarar a ɗage zaben da za a yi a watan disamba chadi ta kafa wani kwamiti na musamman domin sake duba yarjejeniyoyin da ta rattaba hannu kansu tare da faransa kuma masu zanga-zanga sun yi jerin gwano a babban birnin ƙasar injamena domin nuna goyon baya ga matakin chadi ta kasance kasa ta karshe da ke da sojin faransa a yankin sahel bayan da paris ta janye sojinta daga mali da kuma burkina faso da niger dangantakar faransa da mali da burkina faso ta tabarbare bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasashen a shekarun 2020 da 2022 jama'a a kasashen mali da burkina faso kasashe biyu da faransa ta yi wa mulkin mallaka sun yi zanga-zangar kin amincewa da zaman faransa a kasashen su matakin da kasashen senegal da ivory coast da kuma chadi suka dauka a baya bayan na zuwa ne a duk lokacin da dangantaka tsakanin nigeria da kuma jamhuriyar niger take kara tsami bayan da niger ta zagi nigeria da cewa tana yunkurin bawa faransa sansanin soji a arewacin kasar gwamnatin nigeria dai ta yi watsi da zarge-zargen da shugaban mulkin sojin na niger janar abdulrahman tani ya yi akan cewa nigeria da faransa suna kokarin tayar da hargitsi a kasarsa wata sanarwa da ministan watsa labaran nigeria muhammad idris ya fitar ta ce waɗannan zarge-zarge dai sun wanzu ne kawai a tunani domin najeriya ba ta taɓa kulla wata alaƙa da ba a bayyane ko a ɓoye da faransa ba ko wata ƙasa domin ɗaukar nauyin har-haren ta'addanci ko ta da hargitsi a jamhuriyar niger sakamakon sauyin mulkin da aka samu a shugabancin ƙasar sanarwar ta ci gaba da cewa shugaba tinubu a matsayinsa na shugaban kungiyar ecowas ya nuna jagoranci na gari tare da buɗe kofofin kungiyoyin yankin domin sake shigar da jamhuriyar Nijar cikin al'amurra duk da halin da kasar ke ciki a siyasance. Najeriya na cigaba da jajircewa wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma alakar diplomasiya mai ɗimbin tarihi da Nijar, in ji sanarwar gwamnatin. tun da fari shugaban nijar janar abdulhaman chani shine ya faɗa a wata hira da kafar yada labaran sa cewa sun jima da bai yi wa gwamnatin najeriya bayanan sirri game da yadda faransa take shirin kafa sansanin 'yan ta'adda na ƙungiyar lakurawa a arewacin najeriya janar chani ya yi zargin cewa gwamnatin najeriya na da masaniya game da ayyukan lakurawa da kuma yin watsi da shawarwarin da suka bata game da 'yan ta'addan minista muhammad idris ya ƙara da cewa rundunar sojin najeriya tare da haɗin gwiwar takwarorinta na rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa na samu nasarar dakile ayyukan ta'addanci a yankin ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Lahadi, biyar ga watan Janairun shekara ta da biyar. wanda ya daidai da hudu ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari 333 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan Janairun shekara ta ɗaya aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar Turai. Babban bankin Scott hon na ƙasar Sweden shine fara buga waɗannan takardun kuɗaɗe. Kafin wannan lokaci dai ana amfani da kuɗaɗen ƙarfe ne masu kusurori guda hudu a nahiyar Turai. daga nan ne kuma aka buga takardun kuɗi wanda ya fara yaduwa a ƙasashen turai kuma da sauran ƙasashe na duniya a halin yanzu wasu kwafin waɗannan takardun kuɗaɗe na farko suna ajiye a wurin ajiye kayayyakin tarihi na bankin ƙasar sweden masu saurari ko kun san cewa shekaru 1420 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara yakin shekaru 24 tsakanin daulolin farisa da kuma rom Wannan yakin ya fara ne da kisan gilla wanda aka yi wa Morris sarkin rom na wannan lokaci wanda ya kasance mataimaki kuma abokin sarki na Khosrow Parviz na kasar Iran. Bayan sake ɗaukar mataki na kashe ɗansa, Morris ya zo kasar Iran ya nemi taimako na Khosrow Parviz. Sannan kuma sarkin ya shirya wata babbar runduna ta mayaka Farisawa waɗanda suka ƙaddamar da farmaki akan daular Rome. domin ɗaukar fansa a kan kisan morris wanda aka yi a lokacin kuma a cikin ƙanƙanin lokaci sarkin daular farisa hosuru parvis ya mamaye wasu yankuna na daular rome bayan wani lokaci sabon sarkin rome na wannan lokaci focus ya aika da jikada zuwa ga sarkin daular farisa na lokacin hosuru parvis domin yin sulhu kuma da yin shawarwari na zaman lafiya amma sarkin farisa na wannan lokaci wanda yake alfahari da yawan nasarorin da ya samu ya ki amincewa da duk wani batu na sulhu akan haka yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu ya ci gaba waɗannan yaƙe-yaƙe tsakanin manyan daloli na wannan lokaci farisa wato iran ta yanzu da kuma rom sun ɗauki tsawon shekaru kimanin 24 suna gwabza yaƙi masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau aka yi gumurzu a yankin hawaii na ƙasar iran karkashin jagorancin shahid alamul huda a farkon watannin da aka kaddamar da yaƙi wanda dakarun ba'as na ƙasar iraki suka yi a lokacin a watan disamban shekara ta 1970 banda sojojin ƙasar iran suka fatattaki bataliyoyin soji na iraki a kudancin yankin an kuma aike da wani gungu na dakarun kare juyin juhalin musulunci na ahwas domin kare birnin huwaize amma saboda rashin isasshen harsashi da makamai da ake bukata musamman ma manyan bindigogi wannan ya tilastawa dakarun irgc ja da baya wannan yani ya ci gaba fiye da shekaru sannan kuma an ɗauki tsawon lokaci ana ta fafatawa dakarun kare jin juhalin musulunci dai sun yi tsayin daka da kuma ɗalibai waɗanda suka shiga cikin sojojin sa kai waɗanda suke fagen daga daga suke hada dakarun da suke kwamandoji ne kamar irin su kwamanda sai da muhammad hussein alamul huda dukkaninsu sun yi shahada ba ma mai birnin Huwaize sojojin ba'as na kasar Iraki suka rusa birnin amma duk da haka yayin wannan artabu dakarun Iran sun nuna tsayin daka da kuma turjiya har zuwa lokacin da suka shahada ba tare da sun miƙa wuya ba kasancewar mafi yawan aksarin masu kare birnin Huwaize ɗalibai ne waɗanda suka shiga cikin dakarun sa kai kuma aksarinsu su ne suka shahada a wannan gumurzu sannan kuma wannan ya sanya an ayyana wannan rana a matsayin ranar shahidai ɗalibai a ƙasar Iran. Da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru da 216 suka gabata a ranar irin ta yau, biyar ga watan Janairun shekara ta 1809 aka sanya hannu a kan yarjejeniyar Dad Nelson tsakanin gwamnatocin daular usmaniya da na birtaniya bisa wani yarjejeniya dai birtaniya ta alkawarin ficewa daga dukkanin yankunan daular usmaniya ciki har da masar tare da kawo ƙarshen mamayar da take yi wa waɗannan yankuna a sakamakon haka gwamnatin daular usmaniya ta alkawarin amincewa da haƙƙin ofishin jakadancin Birtaniya a yankin da daular Usmaniya take iko da shi. Manufar sanya hannun da akan wanda jijiniya da Birtaniya ta yi shine tabbatar da tsaron jiragen ruwanta na tekun Mediterranean akan yiwuwar mamayar yankin daga ɓangaren dakarar ruwa na Rasha na Tartarus a cikin tekun Bahar Rum. Domin a cewar wannan yarjejeniya, gwamnatin daular Usmaniya ta amince da cewa ba za ta bari wani jirgin ruwan yaƙi ya ratsa a cikin tekun Bahar Rum ba. Da ƙarshe dai an yi aiki da wani yarjejeniya amma bayan da daular osmaniya ta yi rauni bayan yakin duniya na ɗaya yarjejeniyar ta kawo ƙarshe kuma dakarar rasha sun yi kutse a cikin wannan yankuna na gabas ta tsakiya musamman ma a cikin yankuna da suke ƙarƙashin daular osmaniya da kuma yankunan da ke ƙarƙashin tekun farisa da kuma tekun caspian Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batu a suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yankin da yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan yadda ƙungiyar kar haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi furuci da cewa abin da Isra'ila take yi a Gaza kisan kiyashi ne. da mu ji ko me yasa wannan jinkiri da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hukumar afuwa ta duniya wato Amnesty International ta yi furuci da cewa Isra'ila tana tafka kisan kiyashi a Gaza. Sai bayan da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi wa fiye da falasinawa dubu arba'in da biyu da ɗari biyar kisan gilla sannan ne ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama amnesty international ta farka daga baccin da take yi ta yi furuci da cewa isra'ilan tana yi wa al'ummar falasinu kisan kyashi wata shekara ɗaya ta wuce kuma har da ƙarin watanni sannan ne wannan ƙungiya ta farka daga bacci ta san cewa ashe ana kashe falasɗinawa da yawa don haka ta kira shi da kisan kiyashi. Fiye da shekaru saba'in aka ɗauka Birtaniya da Amurka suna goyon bayan haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda tabbas Ingila ko Birtaniya ta ce ta ƙirƙiri wannan ƙasa. Kuma tsawon wannan lokaci babu wani lokaci da 'yan Sahiyoniya ba su yi wa Falasɗinawa kisa wani lokaci kisan gilla. Ta kuma killace su musamman a Gaza da lalata gidajensu da hanyar rayuwarsu hakanan kuma rusau da buldoza ko jefa musu bama-bamai a cikin gidajensu gonakinsu ma ba su tsira ba hare-hare na 'yan mamaya sojoji ko kuma 'yan share wuri zauna daga lokaci zuwa lokaci yana faruwa a tsawon waɗannan shekaru kurar mutane daga cikin gidajensu ya zama aikin yau da kullum da 'yan sahiyoniya suke yi wa al'ummar falasɗinu amma duk a tsawon wannan lokaci irin waɗannan ƙungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama ba su ganin abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a tsawon wannan lokacin da isra'ila ta ɗauka tana yi wa falasɗinawa kisan gilla duniya ta girgiza musamman na bayan nan ko kuma a ce aƙalla mutane masu lamiri na ƙasashe da dama sun girgiza ta a cikin ƙasashen da gwamnatocinsu suke goyon bayan haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa. Daga Amurka zuwa cikin ƙasashen Turai an gudanar da zanga-zanga da gangami na nuna fusata akan kisan kiyashin da yake faruwa a Gaza. Sun kuma yi kira da a kawo ƙarshensa, amma babu wanda ya ji sautinsu. Idan kuma an ji, to ba ɗauki mataki ba. Ba zai zama ƙarin gishiri ba idan aka ce ɗan Adam bai taɓa ganin kisan kiyashi kai tsaye a talbijin ba ana yi kamar yadda yake gani a wannan lokaci tabbas a tarihin mulkin mallaka turawa sun yi ta'asa da barna da idan mutum ya karanta a cikin littattafan tarihi zai girgiza amma wacce haramtaccen ƙasar isra'ila take a yanzu ta tsallake wacce aka je a baya kuma ƙarin ƙarawa tana yi ne ana gani kai tsaye a cikin akwatunan talbijin suna kuma bugun ƙirji da yin hakan abin da fi hakan muni shine yadda jagororin wannan wato haramtacciyar ƙasar ta yahudawa suke bugun ƙirji tun farko-farko akan cewa za su yi kuma suka fara yi ɗin sannan har yanzu suna ci gaba da aikatawa a lokacin da firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya furta cewa za su yi wa falasinawa kisa daidai da yadda ya zo a cikin littattafansu na addini wato kashe abokan gaba da dukkanin abin da ya mallaka mai amfani hatta dabbobi da jakuna duniya ta ji shi ta kuma gan shi wannan abin ba zai zama wato abin mamaki ba domin a wannan lokacin ya riga ya faɗa wa duniya cewa ga abin da za su yi idan ma a ce tuntuɓin harshe ya yi to ai an ga sojojinsa suna aikata abin da ya faɗa harafi bayan harafi sannan uwa uba abin da ya biyo baya shine yadda ministan tsaron wannan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ko kuma ministan yaƙi wanda shine ya fi dacewa da shi yoab gallant ya fito fili tun a wancan lokacin ya faɗi cewa falasɗinawa ba mutane ba ne ya siffata su da dabbobi sannan kuma zai ce za su yi mu'amala da su a matsayin hakan wato a matsayin dabbobi yo'ab ya kuma ƙara da yin bayani a kan yadda za su yi mu'amala da falasɗinawan ya ce za su hana su ruwan sha abinci magani da duk wani abu da rayuwa take bukata saboda wajensa su ba mutane ba ne tabbas an ga hakan a aikace domin kuwa sanadiyar wannan siyasar falasɗinawa da dama sun yi shahada saboda rashin abinci da magani a arewacin gaza yanzu haka ma da dama suna ci gaba da shahada saboda babu abin da za su ci babu asibiti an rusa gidajensu suna tafiya ana jefa musu mabamai suna cikin hemomi a matsayin 'yan hijira shi ma an kai musu hari abu mai amfani da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bari ba tare da lalata shi ba a wannan yankin babu shi asibitin kamal adwan wadda yana daga cikin asibitoci na ƙarshe masu aiki a wannan yankin saboda duk ta lalata sauran asibitoci da cibiyoyin karɓar magani a halin yanzu ta nufi wannan asibitin ta rushe shi sannan ta ƙona shi sannan ta kama babban shugaban wannan asibiti daga nan kuma sai ta nufi wani asibitin da ake kira asibitin indonesia da shi ma yake a wannan yankin na arewacin gaza take kai masa hare-hare dama dai wannan asibitin ya sha fuskantar wasu irin waɗannan hare-haren a baya abinda ya saura shine a shirinta cewa shi ma ta ƙona shi duk sai da waɗannan abubuwan suka faru sannan ƙungiya kamar amnesty international ta farka daga dogon bacci ko suman da take yi ta ce isra'ila ta aikata wasu abubuwa da aka hana ƙarƙashin yarjejeniyar hana kisan kiyashi bisa manufar rusa yankin zirin gaza waɗannan ayyukan sun kunshi kisa yin illa ga gangar jiki da hankali na falasinawa mayar da rayuwa mai wahala a yankin gaza Babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ɗin ta Amnesty International, Agnes Kalamad, ta kuma yi wani bayani ke cewa Isra'ila tana mu'amala da Falasɗinawa a matsayin waɗanda darajar su ba ta kai ta bil'adama ba, wato tana ishara da abin da ministan yaƙin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya furta tun a farko-farkon yaƙin wanda a kansa ne ya zama shaida ko kuma ɗaya daga cikin shaidu da ƙasar afirka ta kudu ta yi amfani da su wajen shigar da ƙara a gaban kotun duniya ta manyan laifuka wanda a ƙarshe aka ba da sammacin kamo na tanyahu da shi wannan ministan yaƙin yoab gallant hakanan kuma ita wannan babbar sakatariyar ta ƙungiyar amnesty ta ce abinda muka ambata kira ne ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a matsayin gargaɗi na cewa abin da yake faruwa a gaza kisan kiyashi ne. wanda ya zama dole a kawo ƙarshensa sai yanzu bayan gushewar shekaru 75 ne na mamayar da isra'ila ta yi wa falasɗinu bisa taimakon wato birtaniya amnesty ta fahimci cewa a lokuta da dama isra'ilan ta sha maimaita cewa yaƙin da take a gaza da zuman rusa hamas halattacce ne sai dai kuma a lokaci ɗaya wannan halaccin zai iya zama aiwatar da shi tare da kisan kiyashi kamar yadda ita wannan kungiya ta kare haƙƙin bil'adama ta ambata da alama kungiyar ta amnesty da kuma sakatariyarta tana son faɗawa duniya cewa baiwa wato halacci da isra'ila ta yi na ayyukan da take yi ra'ayi ne kawai amma kuma a lokaci ɗaya ta ƙi ta faɗawa duniya cewa hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya suna rayuwa ne a tsawon waɗannan shekaru fiye da saba'in a ƙarƙashin mamaya don haka suna da haƙƙin su yi gwagwarmaya ta kowace hanya ta haɗa ta makamai wanda dokokin ƙasa da ƙasa da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya musamman babban zauren majalisar ɗinkin duniyar sun amince da yin haka duk da cewa dai wannan wato ra'ayi ko kuma furuci da ƙungiyar ta amnesty ta yi ya zo cikin jinkiri amma dai motsi ya fi laɓewa. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shin namu da ƙwararren lokaci. Kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonninku ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran. Ina mako barka da safiya, fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraron radio Afirka a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusi madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa rediyo Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan damar da kuke ba mu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan Rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal mai magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran Radio Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza, ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da shi ma ina gaishe shi ba zan manta da kai ba ɗaki mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf cibi neja da dan hayya dan na azare da da mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lord tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko anan maradi na gaida ibrahim da ke garin kasagi bani cewa da gadon kaya samu na haske sarkin aiki bani cewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska a rabi mai aski ba man cewa da kabiru sila sg da taksiman da ke zanzar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya ba man cewa da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin Sani Gode Akin jihar Niger, memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger, ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya, to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kemba jihar Niger ba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashe na usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiyasu su yakuba daga jihar Bauchi mamba a kungiyar muryar matasan Afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshi lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu bulawa akwai bulawa cilomi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Daudacin watsa tasiri unguwar tudu da magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin burum cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga na da magaram abdulaziz mannafi kurezi da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman ya ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burin a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burin sani walaska laska tsatsun burin a cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar magaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to jinjina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niyame maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar niger in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa aikin aikinmu 'yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki bbc kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya isa abubakar tsoho ina miƙa ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin ƙoshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron wawala malam sule umar malam sule habana malam sule bashiriya malam sule halisa malam sule zina malam sule rakiya malam sule ina gaishe su da fatan sana cin mushla musabban malam sula auta malam sula ila abdulaziz malam sula jinjina ta musamman zuwa gare su family malam sula malam fal daga jihar da magarab da ke jamhuriyar nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga nasarar nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanan arziki Malam Hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu maman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce waza jinjina ta musamman zuwa a daga karshe hassan barka ya ce a tashi lafiya tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai gana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangi allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da Wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko mai ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama mun man ka saura sarar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban lima ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bar gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walau daga nan jamhuriyar niger jihar maradi komin din ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rihin jihar maradi alkasan baban lima mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan matan limanci akwai malam aliban kula akwai jirbili malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin da nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai sai president salisu takasimu to da nan da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga rajin amanta da ke birnin Yamai akwai tsofaka tsofi mai albarka akwai Ramatu Isa ka birnin Yamai akwai mai gidana da Koro Angon Zare Marada akwai Arji Musa na Abili Mai Rira Kowa bakwai akwai Mana Tsana Mai Kamar ke sabon mashi akwai Idi Dan Hajji wanda ba sai da hudu banzar ke can gandan birni akwai Matin Girin shi Amuru Kubara akwai Logon Zani mai kayan dan yi can gandan birni akwai Jihar Hina birnin Makace ya ji Zamfara ina mata barka da asuba yan wannan goro kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin Kwankwaron mai gari ni kita mu na gaida shi yawa dan ki ni kita mu shi ba ta gwamnati da ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin Wurci muna tare da ku watan alkhairi zuwa gare ku to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya